بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda za mu ci gaba da tsanin muka dakata a darasin mu na tafsirin mai girma za mu tashi daga inda muka dakata a darasi na jiya muna cikin sura mai albarka ali imran aya ta nawa za mu mana aya ta goma sha biyu za mu in Allah ya idan ba mu manta ba dai gajiya ayoyin farko na wannan sura suna karantar da mu ne wato masu kokarin cikin cikin alkur'ani masu kokarin wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi alkur'ani fassara shi da su san zuciya ko kasa girmama shi ko kin ba shi matsayin da ya dace alhali shi ko alkur'ani littafi ne mai girma mabuwayi magana ce ta Allah don haka wajibi ne a ba shi dukkanin haƙƙi su da ya dace da irin girmamawa da ta kamata آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نعم in ba a manta ba da ce mun yi bayanin cewa bayan yakin badar da aka yi wanda Allah ya ba musulunci rinjaye a shekara ta farko kenan bayan a shekara ta biyu bayan hijira shekara ta uku aka dawo yakin Uhud nan ma Allah ya ƙara ba musulmi rinjaye to wannan firgita duniya maimakon da kafiran makka ne kaɗai ta suke kawo madina farmaki to yanzu su ake taron dangi aka aika goron gayyata ƙasa ƙasa ta larabawa cewa su kawo karan karan sojoji da su kuma yahudawa mazauna madina mazauna wannan yanki su ma suke alkawarin ba da gudunmawa domin a kashe musulmi gabaki ɗaya shi ne aka yi wa madina tsinki shine aka zo ana tona wannan rami da ake kira sandal da shawara daga wannan zaman da farisi to ana tona wannan rami Allah tabaraka wa ta'ala yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alfitr cewa ku yi hakuri ba wa'annan kafiran larabawa ba ma musulunci sai ya cinye kasar Farisu da rom sai ya karera ya daular Farisu da daular romawa musulunci sai ya ga bayan a wancan lokaci daular faris da rom su ne manyan dauloli a duniya kamar a wannan zamani na muka ce rasha da amerika kamar a yanzu a ce shugaban ƙasar nijar yana ikirarin sojoji da sun cinye amerika ke sun cinye rasha ga wani abu ne wanda ganin ido abu ne mai wuya wanda ne sai ya sanya su mutanen faris da rom suka rika ganin abin wanda zai yiwu ba suke kyawai sun jima yan mutane da ke tare da shi sun gagare su yan uwanki larabawa da kun kwata da su sun gagare su amma kun ji zari wai cewa suke yi sun cinye wa'annan daurori da to ina haka za ta yi sun ma ji da na kusa da su Shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya Allah قل يا محمد الله تبارك وتعالى يعطيك فتي يا محمد سوى ذا فتي موا للذين كفروا ga waɗannan waɗanda na kafirta romawa da farisawa da saurin yahudawa a tukulaku wallahi da sannu za a rinjaye ku a ce nan da aka faɗa za a rinjaye ku to da sannu da sannu za a rinjaye ku za a ci ƙarfin ku wa na ila jahannam kuma za a tayar da ku gobe kiyama a kora ku sai jahannama wabi islamiha ta nuna na kwarai ta zamo ita ce mafarki a gare ku ta zamo ita ce makomar ku Allah akbar kuma ba a daɗe ba Musulunci ya cinye daular farisa ya cinye daular romawa duk mafi yawan ƙasashen da ke ƙarƙashin waɗannan daurori, yanzu suna ƙarƙashin musulunci ne don a wancan lokaci ita farisa ta haɗa da ƙasar iraki ta yanzu da ƙasar iran ta yanzu da wani yanki na ƙasar pakistan da wani ɓangaren na afghanistan da sauran ire-iren waɗannan ƙasashe su ake kira daular faris a wancan lokaci yau ko duk waɗannan garuruwa suna cikin musulunci ne duk waɗannan ƙasashe suna ɗaga tutar musulunci ce an gama da farisa sannan daular romawa a wancan lokaci ta kawo har ƙasar jordan ta haɗa har da ƙasar wannan ƙasa da ake a ganin lebanon har lebanon da syria duk suna ƙarƙashin mulkin mallakar romawa ne zuwa ƙasar Turkiyya, abin da ya tafi har italiya har wani yanki ƙasar faransa ta yanzu ji ake ne ake ce dalar romawa to a yau mafi yawan ƙasashen da ke wannan yanki duk sun shigo musulunci kafin yau ba tun kafin su habbai su gari tun zamanin kalifancin su da na umar waɗannan gurare suka dawo ƙasashen musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yayi gaskiya ya ce za a rinjaye su kuma an rinjaye su to saura kuma abin na biyu gobe kiyama a tada su zuwa wutar jahannama wannan kuma yana tafi Allah ka taimake mu Allah ya taimake قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأرصاب الله يكفي أفقي مسلم روما هذا فارس وفقي ما ماتي وحنك ذا أرجعي فبولة لا جميع كالتين ليوان سمسانه الله يكفي هذا كان لكم آية filin sai a kai ni ƙasa, ai akwai aya a ban lura wacce za ku ɗau hannu dangane da ɓangarorin nan guda biyu da suka yaki bara wato shi ne yakin bada shi'atin ku katilu fi sabilillah wata ɓangaren daga cikin ƙungiyoyin tana yaki ne domin ɗaukaka kalmar Allah dole ɓangaren Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabban a lokacin wa kanu salatu mi'a wa salatu ashara rajula sun kasance mutum ɗari uku ne da goma sha uku ma'ahun wasistu adra'in masu sanye da kayan yaƙi ke rigar yaƙi mutum shida ne katakar wata maniyar ta siyoke waɗanda kuma suke riƙe da takobi takobi ne wanda za a ce takobi su kuma mutum takwas ne ko aka fara hun rijalatan mafi yawan duk a ƙasa suke ko da wa kai babu an ce ma cikin su mai doke mutum biyu ne ka gani mutum dari uku da goma sha uku ma irin wannan rauni wa ukura kafira ga kuma ɗaya ƙungiyar wato ɓangaren kafirai kenan ita kuma kafira ce tana yaƙi don duniya ya rauna suna ganin su misalai sun ninka waɗannan muminan biyu ko ma fiye da ninki biyu domin su a lokacin nan kafirai sun kai na hawa alfin sun kai wajen mutum dubu amma suna ganin sun ninka waɗannan musulmi ra'aya da aini ganin ido to aka gwabza yaƙin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba musulmi nasara mutum ɗari uku da goma sha uku suka fatattaki mutum dubu suka arki suka kashe ya mutu mutum saba'in a suka kame mutu mutum saba'in saura suka dace iya suka tsere an ko wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha yu'ay Allah ne yake taimaka ma wanda ya so ya ba cin nasara inna fi zalika la ibratan lalle abin da ya gudana a yakin bada abin lura ne li ulil abasar ga mutane masu basira ga mutane masu tunani ga mutane masu hankali su hankalta su gane زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والعنوان والحب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب malam ya ce wa man ittaba ash-shahawati wa man taba ash-shubuhati ittaba ash-shahawati nafsi dukkan wanda yake bin abubuwa masu rikici to wanda yake bin sha'awar son zuciya ma'ana bin sha'awar son zuciya tana kai mutum cikin rikici amma ina yake ne ya rasa waikin yana cikin musulunci ne ko ya fita yana gefe gefe ne ko yana ina saboda haka ne ita sha'awa tana ɗaya daga cikin ababen da ke jefa mutane cikin rikici kin aka biye masa. to sha'awa kuma ba duka ba akwai sha'awa ta halak wacce yake ta halarta, kin sha'awar nan ba ta saba ma ka'idar addini ba akwai sha'awa ta haram wacce ita kuma ta haramta in ta saba ma ka'idar addini Allah ya ce zuyyina linnasi an kawata wa mutane suna son haka suna begen haka suna fadayin haka hubbu shahawa san ababen sha'awa san abubuwa waɗanda suke masu burgewa masu nuna jin daɗin rayuwa minan nisa'i na daga mata suna so kowa ya auri mata ɗaya biyu uku hudu irin waɗanda yake so an ƙawata ma zuciya wannan wani bani da ƴaƴa an tsawata ma zuciya mutum ya samu ƴaƴa irin waɗanda yake so masu kyakkyawar tarbiyya masu biyayya masu kamun kai kowa yana son ya samu irin waɗannan ƴaƴa wani qanatir da muƙantara an tsawata wa mutane sha'awar su tara zuciya taska taska su tara zuciya akawun akawun ina da akawun a banki kaza akwai ki banki kaza akwai ki banki kaza min az-zahabi wal fi'ati na daga zinariya da azurfa domin asali su ne kuɗi duk abin da ba zinari ko azurfa ba sunan ki kadara ana iya tashi ne da zinari da azurfa wajen canjin kuɗi a musulunci zinariya da azurfa kaɗai aka sani kuɗi wani kailin musawwama an tsawata ma ɗan adam da awa dawakai horarru dawakai in garmu daure su sinnaki a yau sai mu ce an tsawata ma ɗan adam samun motocin nan na zamani jifajifai da sauran ire-irensu masu tsada masu sulke waɗanda harsashi zai hudawa an tsawata ma ɗan adam a gidanki ya ga ya irin waɗannan wala harshe da kuma amfanin gona da jinki shinkafa kwanuka wake cece abin da za a sarrafa a yi abinci ya gabai da matsalar wannan ya wuce gurin to kowane ɗan adam an tsawata miki irin wannan cikin zuciya ce yakan so ya ga ya mallaki wannan yakan so ya ga ya ji ƙarfin wannan to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan abubuwan da suke burge ku waɗannan abubuwan da kuka ci sha'awarsu zalika mata'ul hayatid duniya kan jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan wanda zai rufe. ko da ka tare irin waɗannan ababen sha'awa duk sun kewaye ka ka tattara su to ɗan lokaci ne ai kaɗan za ka biya buƙatar daka da su sai su ƙare ko kuma kai ka ƙare dole dai wanda daga cikin ka zai iya ƙarewa wallahu innahu husnul ma'a ai kyakkyawar makoma tana da Allah ku nemi kyakkyawar makoma gurin Allah ku nemi kyakkyawan guzuri na komawa gobe kiyama Allahu akbar kamar yadda muke faɗi kullum jin daɗin lahira shine jin daɗi jin daɗin duniya kuwa ɗan wani gudurto ma ne ko da ka tara waɗannan ababen sha'awa a ta ta ta daɗe kana cin duniya ka da tsinke a shekarar ɗari ko ɗari da ishirin duka a rayuwar ta kama gaba ɗaya in ma ka shekarar ɗari da ishirin a rayu Ku in ka duba cikin ɗari da ishirin ɗin nan na jin daɗin kila ba su kai hamsin ba tun da tun kana yaro kafin ka fara jin daɗin aƙalla da sai ka kai shekara ashirin ko sama sannan kuma da ka kai shekara tamanin da haihuwa da ka kai saba'in da biyar zuwa tamanin daga nan kuma ka gama jin daɗin ko da ko ga kayan jin daɗin daɗin kuma ya fita daɗin ya tafi an gane wannan ku ba wani abinci mai daɗi da za ka iya ce ka ji daɗi to a ce abin sha'awa abin alkhairi kyakkyawar makoma yana gurin Allah yana can gobe kiyama shine gidan aljanna ni'imar da ba ta karewa ni'imar da ta dawwama kenan ina fata muna fahimta Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka biyar da mu daɗin duniya kuma ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka biyar da mu daɗin lahira ya Allah Allah ka taimake mu tun wai ma daɗin duniya musamman in ka auna da abinci menene daɗin ne sifanta ta bi ne daɗi a duniya ɗauki ɓangaren abinci kaɗai a cikin abinci nau'i nau'i na abinci wanne ne ya fi daɗi kowa za ka ji wani ya ce biskit wani ya ce kosai wani ya ce dambu wani ya ce ɗanwake ko ba haka ba kowa da abin da ya fi jin daɗi to amma dai an ittifaki kila akan nama yana da daɗi yana daga cikin abincicika masu daɗi haka ne ko an yi faɗi kan wannan domin nama ne kusan cikin duniya ko ina za ga ana ce turawa na ce indiyawa na ce shanis suna ce hausawa na ce yarabawa na ce kowa ka duba za a ga mafi yawa a rayuwar duniya ko na bangare na duniya kowace nahiya ta duniya nama yana cikin abincinsu haka ne ko da dukkanin alamu kuwa to nama yana daga cikin abinci mai daɗi a duniya to je ka nama ka samu nama irin wanda kake so je ka naman ma na dawo su shine mai tsada ko ya fi tsada ko da bai fi daɗi ba an gani ko talakar su ne manyan nama masu tsada to inda ka samu nama kana kuma matuƙar jin yunwa aka yi maka yadda kake so a tsoya ko a dafa ji yadda kake so yadda ka fi so ka zo ka zauna za ka ci za ka yi buɗe baki da nama to bari ka biya ka daɗe daga illa ka ɗauki naman ka ba baki illa ka tauna ka biya ki sau ɗaya sau biyu sau uku daɗin ya ƙare da ka biya shi a baki sau uku to shi ke nan ya gama daɗin kuma domin yana wucewa ya kai makogwaro to da shi a faɗar rama duk tafiya su ɗaya an gane ko ba haka ba ne da ya kai makogwaro shi ke nan ya zama kafi da shi a rama duk sun zama ɗaya haka ne ko da za kuma ka sanya shi a bakin nan ka juya shi sau uku duk daɗin nama sai ka fito da shi ka aje za kuma ku iya ɗauka ka maida ba ya zama ƙazanta haka ne ko ake ka ga ɗan jin daɗin ɗan tsakan tsakan ne kuma ka sai ka juya ɗaya biyu uku iya ka jin daɗin kenan ya zamo ba daɗi ba da za ka saka kwanan nama a gaba kana ce duk inda ka kai loma goma zuwa sha biyar sai ka ji kuma daɗin ya soma raguwa daɗin ya soma raguwa in ba ka daina ba ma sai ka kai inda ko ƙarfin naman ba ka canje, ko ganin kwanan ma ba ka sani. haka ne ko a sai ka ga ba daɗin ba ne sannan kuma duk inda ka fi irin wannan cin to in Allah ya so ko ya kane mutu da miki kila ma sai ka gani kita sai sai ka tsuri da zawo ko ba haka ba nama ya Allah ya kyauta da ido na na wani mutum Allah ya mai rasuwa ta hanyar nama nama ya ya tafi ya tafi ai ya wuce gona da iri shi ne dai sanadin tafiya da haka aka tafi lahira Allah akbar a sai kaga dai ba daɗin bane da haka mafi daɗin duniya kenan a abinci nama to ga ke sifofi ko alamomi sun nuna ɓangarori da dama bai da daɗin ɗan daɗin na ke kaɗan ne to ina kuma ga sauran abincin waɗanda ba su ba ina da tuwo kuka an gani ko miyar kuɓewa ka gani ina ga koko ina ga ɗan ina ga tufafe a ce ka da duk tazi ne ina fata mun gane saboda haka ake daɗi yana gidan aljanna daɗi yana lahira wallahi mu nemi daɗin lahira ita duniya ba daɗi ba ce ko ne kake hangen daɗin to ba daɗi ba ce ba da daɗi haka nan da ake gama a tafi inda daɗin su sai gobe kiyama ya Allah ka biyar da mu daɗi gobe kiyama aya ta gaba Allah ya ce wala unabbiukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مبهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد نعم الله تبارك وتعالى يقول أنبئكم بخير من ذلكم فكي يمسوا شنكنا سوء باقي لابان جئت من جئت الدنيا جائي ya fi duk wannan talakatun na sha'awa daɗi to bari ku ji abin da ya fi ta daɗi eh, lillazi na takau abin da ya fi wannan daɗi ko yana ga waɗanda suka ji tsoron Allah in ba rafihim a gurin ubangijinsu Allah ya musu tattali jannatin tajari min sa'ati al-anhar aljanna waɗanda na gudana ƙarƙashin gidajen aljanna khalidina fiha suna madawwaman zama a cikin gidan aljanna وأزواج مطهرات لكم وإن كما تركاك وإن دباتا عيدا كما تركاك وإن دباتا ظلم باتا في قلي باتا مربط باكي باتا يفلي أتييو سني غور الأي وردوان من الله لكم يردر الله يردر الله لكم حتى تأل جل دائي ومن جد دائي إني كيف دائي in kana tunanin watan wata rana za a kore ka ko za a kwace sai kuma ka ji ba daɗi ba ne amma ita aljanna a ce to an yardar mata an dawwamar da kai ka dawwama kai ma ka dawwama to kuma ya fi koli daɗi cikin gidan aljanna to duk wannan yana nan ga suwa ga waɗanda suka ji tsoron saba ma Allah an gane wa ridwanin min Allah wallahu basirin bil ibad kuma Allah yana ganin bayi yana ganin abin da kowa ke aikatawa don haka ya san masu jin tsoron safa mutum su zai ba wancan gidan aljanna ya san kuma waɗanda ba sa jin tsoron shi saboda haka ya san makomar da zai aje su gobe kiyama Allah ka ba mu gidan aljanna aya ta gaba Allah ya ce الذين يقولون ربنا إننا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعم تألا يتفن كامون سفر ما تقول الله إلا متقي إن أنا يما تستلم جدا الجنة إنت لقد تكون سفوتين الذين يقولون سيني وإن في فقاء كل ربنا إنا يقفن جدا الله إننا آمنا موسى من إيمان بسعة بلك سيني ذاني mun yi imani da duk abin da ka ce a bari za mu bari in ka ga mun saba ma kai bisa kuskure ne ko bisa ajizanci na ɗan adam wannan saɓan da muka yi bisa ajizanci ko kuskura ba ga na na ka gafarta mana waɗannan zunuban wakina azabar na kuma ka tsere da mu daga azabar wuta yana daga cikin siffofin masu jin tsoron Allah yawaita addu'a ga Allah ikirari da sun yi imani da Allah da kuma neman gafara kan su, da kuma ne الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب الصابرين سوني كوما تهقولي أبسيما الله تعالى duk abin da Allah ya ce a yi komi ya komi daɗi sukan daure shi yanda Allah ta baraka wata ala ya ce a yau masu haƙuri akan saɓa ma Allah duk inda aje kai ga daɗi in dai akwai saban Allah cikin shi to sukan yi ƙoƙari su yi watsi da shi ba sa saba ma Allah والصادقين سوني masu gaskiya su إيمانه abin da suka faɗi da bakin su ɗin nan cewa sun yi imani da Allah to da gaske ne har cikin zukatan sun yarda da wannan wala qanitina sune masu ɗa'a ga Allah masu biyayya ga Allah duk abin da Allah ke so kullum su ma sai su ji su ta kama suna son abu abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai so su ma sai su ji kwata kwata ba sa son wannan abu wal Su ne masu ciyarwa daga cikin abin da Allah ya ba su ai al mutasaddiqina masu sadaka masu taimakon 'yan uwa masu taimakon dangi masu taimakon marasa ke wala da bil ashar su ne masu neman gafara ubangiji a lokacin sahur ne ashar an gane wannan ko ayyau da mustagfirina la masu neman gafara Allah bi ayyakulu suna cewa ne kullum اللهم ذكر لنا اللهم Allah ta الله تغفر Allah ta تغفر ثامنا wannan shi ne maganar su a kullum shi abin da ke fitowa ba su kenan a kullum musamman ma bil asha lokacin sahur ai awakirin layini, kan karshen dare domin wannan lokaci lokacin addu'a ne lokacin ko gaskiya shi daɗi a lokacin ne Allah ta tabaraka wa ta'ala ce yakan sako zuwa sama ta ɗaya? yana cewa ina yana bayin bayan ina mai roƙo na in baki ina mai kira na in amsa maki to a daidai lokacin suke tashi suna ta neman gafara Allah ka sanya musu cikin su wannan kenan wannan ma ta nufi shubuhatu da alwahu to dai aya tana ko sura tana karantar da mu shubuhohi ma'ana abubuwa masu rikici masu kawo ɗaukar hankali ga ɗan adam da raba su da musulunci su bai ma sani ba to tun da ya kasance ita shubuha ɗin nan nau'i ne daban-daban وقد ذكر فيما تقدم من هاتئ dangane da ayoyi da sun gabata daga farkon sura zuwa nan an ambata mana wani bangare da kibohoyin nan to wafi ma ya ake dangane da aya ta tafi ko ayoyi na tafi a siya'un kafira za a ƙara ambata mana waɗansu abubuwa da yawa min kibohatil yahudu wa nasara daga cikin irin rikice-rikicen yahudawa da rikice-rikicen kiristoci da suke son su yi ƙoƙari su cuso ya cikin musulunci dan su likita musulunci أثبت الله تبارك وتعالى في هذه aya karima شهادته Allah ta wa ta'ala ya tabbatar a cikin wannan aya mai girma da za a karanta yanzu cewa shi da kan cikin ya ce da wa shahadatul mala'ika mala'ikun ma sun ce da wa ulul ilmi haka ma ma'abota ilimi gaba ɗaya sun ce da bitanzilihi an jami'i shubhati Allah mai sarki ne ya karfafa shi daga dukkan wani abu mai rikici ya karfafa addinin daga dukkan wani abu mai rikici allazi allati yansibuha ilayhi kuffaru wanda kafirai suke jinginawa ga Allah to ba ruwan Allah da waɗannan rikice-rikice abin da yake addinin Allah ne wajibi ne sai yake sai yake fitowa kamar ma karanta jiya ko cikin alqur'ani akwai ayoyi wanda suke muhakkamatu anna ummul kitab su suka fi yawa matsayin qur'ani ya ka ce ukra mutatabi'a akwai an kadan masu likiti, sai aka ce masu karkataccen zuciya fa amman ladina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tatabaha minhu su suke bin waɗannan 'yan kaɗan ɗin suna ta ƙoƙarin karkatar da mutane Allah ka taimake ni, Allah sai ya ce da ya ce ya shahira Allah annahu la إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله تبارك وتعالى شهد الله الله يا سيدة أي بين لخلقه في الدلائل والآيات الله يا بين ما حدثت ta hanyar hujjoji da ayoyi ya nuna musu ne annahu la ilaha illa huwa yanda al'amari yake babu wanda ya cancanta a bauta mawa sai shi shi kadai shi kadai ya cancanta a bauta mawa wani mala'ika su haka su ma mala'iku sun shaida da wannan sun yi ikirari da wannan sun yadda da wannan daga ba su Allah kadai ne ya cancanta a bauta mawa wa ilimi. haka ku kuma ma'abota ilimi na daga annabawa da waɗanda suke muminai da masu tsoron Allah ga baki ɗayansu ƙa'iman bilkis sun tsayu bisa tsayi da adalci menene adalcin sun yadda la ilaha illa huwa babu wani abin bauta mawa da cancanta sai shi shi kaɗai shi Allah al wanda yake mabuwa cikin mulkin shi al kuma wanda yake mai hikima cikin duk abin da yake don haka duk wata shubha duk wani rikici da zai raba mutum da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana domin kada mutum ya rabu da Allah duk wata shubha wacce wani makiyin addini zai kawo domin ya cuta in addinin musulunci to Allah ya kar addini shi Allah ta baraka wa ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani ko mu za mu kar abun mu dan haka alkur'ani tsare yake musulunci tsare yake Allah ya tsara abin shi ba wani rikicin marikici da zai iya kawo wa jiya mun yi bayani ko ba nan bane ba yanda wa'in suka kira suke ta kokarin su canza alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin suka canza ko har suka gaji suka dena an musu kalubale an yi ta hannu kin kun isa ku zo da kwatan kwatan alqur'ani suka kata kin kun isa ku zo da sura goma irin ta alƙur'ani? suka kata kin kun isa to ku zo da sura ɗaya ta aya uku kadai irin ta alƙur'ani? an yi musu ta a kan wannan an yi maka shari'a a kan wannan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai ba su yi kokari ne. sun buga sun kada sun raya su yi ƙoƙarin su yi aya ɗaya wato su yi sura ɗaya aya uku kenan wallahi suka kasa na taɓa ba ku labarin wani kafiri wanda ya ce shi annabi ne ba ya da awar annabta tun lokacin ma manzon Allah yana rayu tun kafin manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam mutayyana mutu kazzabi yayi da awar ibu annabi ne an yi miki wahayi ina jin hawa takarda taɓa karanta muku ko wacce ya rubuta manzo Allah ko kun manta ya rubuta wasiƙa daga garin Yamama ya aika zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ban manta na takardar da yake cewa min musailamati rasulillah kila muhammad rasulillah sallallahu alaihi wa sallam salamun alayka wa ala man ittaba'aka amma ba'du إن الله تبارك وتعالى قد شاركنا في هذا الأمر لنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض ولكن القريش هم لا أدلون yace wai daga musai da mutu manzan Allah a fakai zuwa ga Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah ya tabbata gare ka da kai da magoya bayan to bayan haka ka sani Allah ya haɗa mu aiki a cikin wannan aiki na annabta an ce mu mu yi wa'azi a ɓangaren duniya ko kuma ku yi abiya ɓangaren duniya sai Allah ya ce ko ƙwarai kyawa mutane ne ba adalai ba da wuya ku da wannan hadda kan daga lokacin da wannan wasiƙa ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya yasa aka rubuta ne amsa amsar ita ce min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila musailamah al-kazzabi kalamun ala man ittaba al-huda amma ba'd إن الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين في وادق محمد من ذا الله صلى الله عليه وسلم ki zuwa ga musaila babban makareci amincin Allah ya tabbata da dukkan wanda ya bi shiriya to bayan haka ka sani musaila masu ƙasa dai ta Allah ce yana gadar da ita kuma ga wanda ya so cikin bayan kyakkyawan ƙarfe ko yana ga masu tsoron Allah ka ji tsoron Allah mutai da mutum abin da aka maida mai da, yadda wannan bai daddara ba ya ci gaba da sai ba annabi ne har ma ya soma cewa an saukar mai da wahayi in ba ku manta ba nake ce muku sai ya kalli sosai ne mai aya biyar alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aya ɗaya ko alam yaj'al kaydahum fi tarhib aya biyu ko kalan da kai zikr wa arsala alaihim tayran uku bi min sijil haka ne sai ne ta biyar kenan da ya kalle ta aya biyar shi ma sai ya shirya wata aya biyar din daga cikin alqur'ani sai ya ce Allah ya saukar mai da wahayi ga ma abin da Allah ya ce ya ce alfilu لها ذنب قصير وخرطوم طويل وأذنان كأنهما مروحتان سمع آية الفيل آية وما أدراك ما الفيل آية دي لها ذنب قصير آية أخو وخرطوم طويل آية هدو وأذنان كأنهما مروحتان آية تجركنا وي معنى الفيل جيوة وما أدراك ما الفيل وكاسم جيوة in baka san giwa ba la hazalabul qasir suna ɗan gajeren dindi wa qurtumun tawilin da dogon karan Hanki, wa uzunani ka annahu ma mirwa atali da kunnuwa yanda ka san mace ce <laughs> mafi yanki ma suka ji wannan alƙur'ani suka ce kai wannan dai ba irin alƙur'anin Muhammadu bane to me ba a sani ba cikin wannan me ba ko an <laughs> gani ko mafiyan ki ba ya fa tare jama'a akalla sun kai wajen mutum dubu arba'in wani duk sun yadda da annabta karshe dai zamanin kalifancin sunan abubakar aka rusa ke. wata rinjina karkashin kalifin wani aka yi gaba da shi aka kashe shi an gani to haka dai sun iya kokarin su ce alqur'ani tun lokacin saukar da waɗansu abubuwa shi alƙur'ani ne ba su ci nasara ba wata rana kafiran makka suka haɗu suka zauna a daru nadawa majalisar ƙurka lokacin suna tattaunawa gani da al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zaci da shi ne ya zaci da wannan da'awa ta ce sai wani babban daga cikinsu walid ibn magira dattijo ne mai kuɗi ne yana ɗaya daga cikin manya waɗanda ake girmamawa a makka manyan da ake girmamawa a cikin larabawa sai ya tashi ya ce kai ku bari in je wajen yaron nan wato kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai dai dan mu ne nan aka haife shi cikin mu nan ya taso tare da mu ya za a yi gagare mu bari in je in magana da shi baki da baki gaba da gaba an mu san za mu kullo mai ya tafi ko ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana sallah cikin ɗakin Ka'aba sallan nafila ba ta farilla ba dan lokacin ba a farka sallar farilla ba wani jibin Mughira ya zauna har manzon Allah ya idar da sallah bayan ya idar da sallah ya ce Muhammadu gurin ka sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka sani kai dai can mu ne nan aka haife ka cikin mu ka tashi yaro abin yabo muna kaunar ka kana kaunar mu muna ganin ka da halayen girma da mutunci da wannan nema har muka laƙaba maka suna Muhammadu Aminu Muhammadu amintacce shi amintaccen mu ne cikin ƴaƴanmu ba wani yaro da muka amince mawa kamar mu kamar ka dan haka ta yau fa ka zo da sabon abu ka zo da bakon addini ka raba ƴaƴa da iyaye ka raba maza da matansu saboda haka ne muka zauna muka yi shawara aka ce in zo in same ka da yawon mutanen makka mu ji ta bakinka mu gitta maka abubuwa guda uku ka zaɓi ɗaya daga ciki na farko in kana wannan da'awa ne kana wannan kira ne neman kuɗi kake kana ka samu kuɗi ne to tun da wuri ka faɗi mana wallahi mun yi alƙawarin za mu tara maka dukiya sai ka ci kowa kuɗi cikin mu amma ka daina wannan da'awa ta abu na biyu in kuma girma kake nema mulki kake nema da wannan da'awa to ka faɗi mana in Allah ya so ya riga, za mu shugabantar da kai a kanmu dama aiki ɗan babban gida ne asali daga gidan kusuri kake saboda haka za mu shugabantar da kai abin da kake amma ka daina wannan da'awa abin na uku mun ji an ce wai ana kawo maka wani abu wai fi wahayi wai malaka ke kawo maka wahayi to abin da muke so a nan gurin ka fahimta in ka san ko ba ka da lafiya ne aljanu na damun ka to ka faɗi mana ya muhammad duk duniya za mu tafi ne mu nemo maka magani me yake damun ka wanne ka zaɓa manzan Allah da sallallahu alaihi wa sallam ce ka gama ina gama Muhammad Wani me ka zaɓa bai ce me ƙala ba sai ya karanto miki ayoyi guda tara ne ko guda takwas na farkon sosa fusula ai yana kawowa kan wannan aya ta tara a kan wani jibi na mugira ya ce ka faka ya Muhammad bari haka nan bari haka nan ya Muhammad ba su haka ya tashi da ya sallama sai ya dare ladawa wajen manyan ƙuraita Abu da hansu ana jirai ya dawo suka ce koya ya ka same ki yace na same ya kuka yi dake yace ka ku bari ku na je wajen yaron nan na gitta mai abubuwa ya karanta min wa'ansu maganganu masu ban mamaki abin da ya faɗi ɗin nan larabci ne na fahimci abin da ya faɗi karara wallahi abin nan kam ya fi ƙarfin mutum ya shirya ba irin mutum ba ne ya fi ƙarfin maganar bokaye ba aikin aljanu ba ne abin akwai daɗin ji a kulle da shi da kama zuciya da an karanta ma sai ka ji ka fahimta ni dai ina ganin abin da nake ba da shawara wallahi kun ga yaron nan mu kyale yake ya ci gaba da da'awai in ba dan Allah yake yi ba to Allah zai mana magani in ko dan Allah yake Allah ne ya aiko shi to in ya samu wata ci gaba da daukaka ai dan mu ne dai mu ne muka daukaka shawar da ya bada ke na karfi an gane wannan ko amma ina abu jahal ya ce haba na san ayi haka ai dama yaron nan muhammad duk wanda suka ido hudu da shi ya sihirce shi kaga daga zuwan wani ya sihirce mana tsoro a gani har ya ji shi ku ajiye tsoro waje ɗaya a ci gaba da shawarar me ya kamata a yi da to muhallin shahid wani cikin da mafira har a lokacin hujja ba ƙwarar alƙur'ani yake ba ba musulunta ya ba bai amsa musulunci ba amma kun ji sai da da ya bada cin alƙur'ani ya ba da da alƙur'ani ya fi ƙarfin maganar mutum ya fi ƙarfin maganar bokaye ya wuce maganar aljanu abu ne mai daɗin ji a kunne mai kama zuciya haka ya faɗa a gani ko to ake shaida daga bakin maki makiyinka ya yabe ka ai wannan shaida ta ta shaida ita ce shaida garanti makiyinka ya ce ka yi kaza da alkhairi ka kama ka da wani laifi kun gani akwai ire-iren waɗannan abubuwa da yawa waɗanda alƙur'ani ya zo da su da haka mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani littafi ne gagara koyo nan da muke ce muku yau a nan gari ko ma ba ko lokal gama shiga har sun to lokal gama ka samu wani littafi wanda a yawan takaddu ya kai yawan takaddu rabin alqur'ani to ka samu min mutum arba'in waɗanda suka haddace shi daga bango zuwa bango a wannan lokal gamman guda biyu an gane wannan ko ba ko rika samu itirin kwanto ka samu itirin wannan littafin duk sun haddace shi na hausa ne ko na turanci ko na ne ba da wuya ka samu amma alqur'ani cikin waɗannan lokal gamman guda biyu tsakanin bakon lokal gamman zuwa kwanto lokal gamman Allah sai ka tara mutum 80 su sun haddace shi Da bango zuwa bango ko da za a tattara alƙwarar a kore a kore suka tashi a ka sai su kawo tun daga bakar Allah tun daga fatiha Allah lami lafiya haka ne ko a ce kun zo ta mu'ujizar ta alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace malam yace fa'idatu wani abin fa'idantuwa karkashin wannan aya kada wa rabbi fi farda hadhihi al-aya labari ya zo karkashin fardar wannan aya annahu alaihi salatu wa salam qala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuja'u yuja'u bi sahibi yawmul qiyamah za a zo da mai yawan karanta wannan aya a ran alkiyama wato shahidar Allah har zuwa ƙarshe to ran alkiyama za a zo da waɗanda suke yawan karanta ta sai ya kullu Allah azza wa jalla sai Allah mabuwaye da haka ya ce ma wannan mutum illa li abdi hadha a ahada kun ga wannan bawa nawa to yana da wani alƙawari da na yi miki wa ana haqqu bi man wafa bil ahadi kuma na ci kowa tantantar in cika alƙawari ko da ko nu abdil janna ku shigar da wannan bawa nawa aljanna Allah akbar Allah ya alƙawari kenan ga dukkan wanda yake karanta wannan aya kuma yake aiki da abinda wannan aya ta kunsa ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah to kuma yake bauta ma Allah shi shi kadai kun gane wannan ko duk wanda ya zake ma Allah gobe kiyama da wannan to Allah ya miki alƙawarin gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna ya ta gaba Allah ya ce ni inna dina inda Allah al-islam وما اختلف الذين أوتوا kitaba illa من إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب هلا تبارك وتعالى يتي إن الدين عند الله الإسلام addini dai أقول أن الله shi ne kurin saboda haka in ba musulunci ba duk wani abu da ake da'awar addini ne to a gurin Allah ba addini ba ne don haka wasu malamai suke ganin kuskure a ce addinin kiristanci addinin yahudanci suke gaje kamata a ce haka ba sai dai ka ce kiristanci ka ce yahudanci domin addini a addinin ce shi ne musulunci kamar yadda na ce muku je dukkanin annabawa kuma kowane annabi musulunci ya karantar tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da musulunci suka zo da haka Allah ya ce wa man yartaji kar islami dina falan yuqbal lahu duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓar mashi ba an gane wannan ko to addini ne a gurin Allah ne musulunci wa maqtalafa allazina utul kitaba waɗanda aka ba littafi kafirai ma'abota littafi ba su saba ba suka bar gaskiya illa min ba'da ma ja'a kumul bayyana illa min ba'da ma ja'a humul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu sai bayan da abin suke jira ya tabbata sannan kuma suka kafirta sun kafirta ne dan ne ba bayan bayanan dan zalunci tsakaninsu wa mai yakfur bi ayatin lahi to duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul lisab hakika Allah mai gaugawar hisabi ne mai gaugawar tantana ne ko dake tun daga duniya Allah ka kare mu kamar yadda muka ce faɗa Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an aiko ya annabawa to dukkanin annabin da ya zo sai da ya isharar da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman annabawan yahudawa tun daga kan annabi musa wanda aka ba littafin attaura a cikin littafin attaura sai aka faɗi manzon allah zai zo sallallahu alaihi wa sallam da sifofinki da kamanninki da garin da zai zauna da garin da zai da'awa duk sai da aka faɗi amma cikin attauran ne yahudawa na asali na tuntun tuntuni suka karanta cewa wannan annabi na ƙarshe in ya zo zai rayu ne a wani gari mai yawan dabinai a cikin hamadar sahara don haka suka kuɗa cikin hamadar sahara suna neman gari mai yawan dabinai ba su samu wani gari mai yawan dabinai ba amma sun ga inda birnin madina yake a yau daji ne gurin kungurmi amma ga itatuwan dabinai da yawa sai malaman suka yanke hukuncin cewa ko ba daɗe ko ba jima dajin nan zai zamo gari kuma a wannan gari ne wannan annabi zai bayyana dan haka suka share guri suka fara zama a madina yahudawa su suka kafa birnin madina suka sama garin suna ya tariba. suka yi garuruwa kusa da ya tsariba akwai su na ka'a akwai su lare akwai su wannan gakitan gakinan dai an gane wannan ko garuruwa dai suka dinga yi saboda yawan da benin da ke gurin kuma suna nan ne zaman jiran bayyanar wannan annabi wanda zai zo ƙarshen zamani su yi imani da kisa taimake keke. har larabawa suka yi hijira daga ƙasar Yama, ruwa ya koro su suka zo suka same su a nan madina wasu ƙabilun larabawa ausu da kabarar suka zauna tare da su a nan madina yahudawan madina na lokacin suke musu zaɓon cewa allah zai aiko wani annabi shi kakannin kakannin masu suka zauna garin nan don jiran shi in ya zo zamanin mu to za mu goyi bayan su zai jagorance mu yaƙe ku mu kore ku suke faɗi da larabawa da Allah ya tashi aiko wannan annabin sai ya fito da shi kuma cikin larabawa ba cikin su yahudawa ba su da tsammanin su zai fito ne cikin su yahudawa to sai ga ya fito kuma cikin larabawa sun tabbata shi ne sun yadda shi ne dukkanin alamomi da siffofi da attaura tun yana na wannan annabi sun bayyana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baya cin sadaka amma yana cin kyauta sun ba su sadaka suka gaje shi ba suka ba shi kyauta suka ga yafi ce ba shakka shi ne shi ne dai wanda attaura ta faɗa amma matsalar kuma su ai ba bai hude ba ne balarabe ne to yanzu su a matsayinsu na manya a duniya ake kuma sun bi larabawa kai ba zai yiwu ba wannan shi yasa suka kafirta dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa maktalafa allazina utul kitaba ma'abota littafi yahudawa ba su saba sun ƙi gaskiya ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sai da ilimi ya zo musu abin nan da suka sani a ilimance na zuwan manzan nan da suka sani a karance a ilimance sai da abin ya tabbata sai da manzan ya zo suka auna a ilimance shi ne sannan kuma suka kafirce mu Allah suka yi imani da wannan manzon ba kuma komai ya jaza musu wannan ba illa ba bagayan bainahum zalunci kur tsakanin su wai su su fifi ta ƙarfin su sai hudawa akan kowace kabila da haka wa mai ya kafir bi ba, duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah inna allaha sari'ul hisab hakika Allah ne gaugawar hisabi ne aya ta gaba Allah ya ce fa in ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد نعم Allah ya ce fa in hajjuka ya Muhammad idan suka yi jayayya da kai suka nemi su nuna abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne ka kulto ka ce musu aslamtu wajhiya lillah ni kam na miƙa fuska ta zuwa ga Allah ma'ana na miƙa ina zuwa ga Allah na yarda da dukkanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa zan bi shi kuma sau da kafa wa man ittaba'ani da ni da dukkan wanda yake biye da ni da dukkan wanda yake tare da ni wa qul lil ladzina utul kitaba kuma ka fadi masu wa'anda aka ba da littafi yahuda da nasara wal ummiyina da su da sauran ummiyai wa'anda suke kafircin ba hujja ba su san komai ba jahilai Duk da tattara suka faɗe musu ka ce musu shin kun yadda kun musulunta kun miƙa wuya ka isar da wannan saƙon gare su in asalam in sun ce eh mun yadda mun musulunta fa kad ta dawo ko sai ki biye nan sun zamo daidai wa daida sai a rungu aka tafa aljanna wa in tawalla in ko suka juya ba suka ci a'a ba su musulunta ba to kyale mu da su fa inna ma alayka bara kai aikin ka kurin isar da sakon shine aikin ka in ka isar da sakon ka gama naka aiki kuma na biye wannan aikin Allah ne wallahu basirin bil ibad kuma hakika Allah yana ganin bayan yana kuma jin abin da bayan ke faɗi ke aikata ko suke faɗa Allah ya ce ni إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Allah ya ce الذين ladzina بآيات الله سوكو llahi su ko wa'annan قاتل suke kafirce الله ayoyin Allah ويقتلون النبيين yahudawa wa yaqtiluna nabiyina kuma suna annabawa da gaira ba tare da wa'annan annabawa sun musu wani laifi ba wa yaqtiluna allazina ya'muruna bil suna kake kuma duk wanda ya umurni da akai da adalci daga cikin mutane an ruwaito annahum qatalu thalathata wa arba'ina nabiyyan yahudawa sun kiti annabi sai annabi annabi annabi 43 kashe wannan yanka wancan shi haka suka kashe irin su annabi haya yahuda suka yanka a gaban mahaifinsu annabi zakariya haka annabi zakariya shi suka kashe shi annabi iliyasu zarto irin na kafinta suka sa suka tsaga shi biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauran annabawa da yawa annabawa arba'in da uku yahudawa suka kashe duk kuma jin mamaki annabawa wannan arba'in da uku su ma yahudawa ne ba daga cikin wata ƙabila suka zo ba su ma ƴan uwansu ne dangin su ne kurin laifin su kuma sun hana su jin son zuciya sun hana su a yanzu sun ce lallai ne a tsaya abu Allah annabi isa alaihi salam sun ne masa kace shi Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki abin shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi kullu kullu kace shi har guba sun sa mishi abinci har guba sun baki dan ya ciye musu an gani Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi sahabban su ce tare shi lokacin suka ci abinci nan take suka mutu shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bai mutu ba amma ya ta fama da laulayi malamai ma suna cewa asalin wannan guba ce ta dinga takar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokaci bayan lokaci ita ce sababin ciwon ajali Allahu akbar ka gani saboda in Allah ba annabawa sai suka fice ba wa ya qatilun ladina ya'muruna bil qist min an-nas suka tattace kuma duk wanda yake umarni da a tsaye da adalci a duk da Allah ya ce daga cikin mutane sun kashe mutum wajen saba'in da wani abu wajen ɗari da saba'in mi'a wa saba'u sun kashe wajen mutane ɗari da saba'in masu cika kure aji Allah da aka ko gobe sun ka tsaya za ka ce aji Allah za ka tsaya a yi yadda ake so to sai sun yi kulle-kulle ta gaba da gaba ko ta bayan fage ɗaya za a raba ka da duniya to irin waɗannan mutane masu wannan aiki fa bakirhum bi azabin alim ay musu adabikir da azaba mai raɗaɗi horatar da su dai kenan ina da bitar fa wajen azaba sai da horatar da sannan kuma me أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك إذن وإن كان متعلمة تتكت متعلمة تنعيد قلبيا الذين حبطت أعمالهم su ne dukkanin ayyukan su ya lalace in ma sun yi wani aikin alkhairi sun yi sadaka sun yi sallah sun yi azumi sun yi duk abin da ake na alkhairi to ba su da ladan wannan alkhairi fi duniya wal akhirah duniya su da lahirar su wa ma lahum min ne ko ba su da wani mataimaki gobe kiyama wanda ya isa ya Allah azabtar da su Allah kare wannan kenan kun ga yanda ya huta tun farkon zamani suke ta kashe annabawa tun kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lokacin ki har bayan ki har yanzu haka duk wani kulle kulle duk wata kungiya da kaji ana yi ta kisan mutane wata kungiyar asiri da kaji ana yi ta kashe mutane shin ka bibiya asalin su daga yahudanci take kuma yahudawa ne jagororinta na taɓa kuɗin ku kila kun manta bar in tuna muku kun ga ƙungiyoyin asirin da ake cewa ƙungiyoyin asiri masu cin jini masu cin naman mutane na yanzu ƙungiyoyi ne waɗanda suke a wajen yahudawa ƙungiyoyin addini ne ƙungiyoyi ne na na addini an gane wannan ko suna yi ne a addinance Allah kyauta an nike ba ku misali da waɗansu fina-finai da ake yi ko waɗansu fina-finai ake ce mahoro ko za ka zo wani fim na irin wa'annan dai na turawa ana cin naman mutum ka ga mutane in sun mana fakarku ga sunan dai kai yana sai kai ta tunani wani amfani waɗannan tunani na ke karuwa da shi zai ma'anar shi ne haka ne ko to su suna yin shi ne a matsayin fina-finan addini ne kamar kasus ne ka samo kasus na bidiyo na malam kabir gwanje ko na abdullahi balalau ka sa a tv duka kana kallo ita ta saka ɗauki waɗannan fina-finai ana yin su ne don addini a wajensu wannan abin da kake gani waɗannan fina-finai shi ne addinin yahudanci wai da haka suka mallaki duniya da haka suka mallaki duniya irin waɗannan tsace-tsace irin cin jinin mutane irin cin naman mutane irin yadda suke waɗannan abubuwan ne wai da haka ne suka mallaki duniya an gane wannan ko Allah ya kyauta Allah ta baraka wa ta'ala ya kare da haka yau duk wata ƙungiya da kaji yan ta'adda a duniya to tana da alaƙa daga yahudawa duk wani ta'addanci da kaji ana yi a duniya ko da sunan wa ake kire yana da alaƙa da yahudanci yana da alaƙa da yahudawa suna narkar da kuɗi suna kashe kuɗi musamman ƙasashen musulmi in ka lura ƙasar da kaji ana rikici ana akwai 'yan ta'adda in ka bibiya akwai musulmi a ƙasar in ka shiga ƙasar kuma za ka ga ɓangaren da musulmi suka fi yawa layin rikicin yake inda ba musulmin da yawa sai ka samu da wani ake lafiya abin da ke nuna maka kenan kirkiro su ake da gangan wata aiki wata al'a'ida wata alshaba da ina suke kasashen arna suke kasashen musulmi suke kuma suwa suke kashewa musulmi suke kashewa su wata boko haram na faɗi muku ne cewa in boko haram ne daga gaske ne sai maka ta sai ka tafi da mu inda gaske ne wai jihadi suke kishin musulunci ne so suke musulunci ya ci gaba ya kamata sai mu ji su kasashen arna a nan Najeriya akwai waɗansu jihohi ɗan su garuruwa inda can ne ba musulmi da yawa to sun ya kamata mu je sun je suna ce mutanen wajen ko dai ku shigo musulunci ko mu kashe ku haka ne ko da su suka kyale su waɗancan da suka zo a masallatai mutum yana masallaci yana sallah kuma an an sa mai kwam an kashe shi kuma an ce jihadi a kai an ce mutum musulunci mun ya hankali zai bi da wannan hankali ma zai bi da wannan a ce ka gaba musulunci suke kokarin su ce maka ba akwai dai wata magana akwai wata magana zaka in al-shabab haka kuma a cikin Somalia musulmin suke kakewa masallaci suke tsaba mabamai malaman addini ake kashewa kuma ana kiran wani musulunci ake so a taimaka haka ake taimakon musulunci kana kake musulunci kuma ka taimakon musulunci a ce kun ba taimakon shi ake ba haka yan isis za ka same su a iraki za ka same su a syria da ina ne kasashen gabas ta tsakiya amma musulmi suke kashewa ka gani suna cewa kuma wai jihadi suke yan alƙa'ida ga su san pakistan ga su can afghanistan can ma musulmi suke kashewa wai kuma suna wani jihadi suke shi ake jihadi da haka da kuma arna an kyale sai jin daɗi suke sai gurin ƙasa suke tattalin arzikin sai ci gaba yake ba wanda ya ce musu ƙala kun ɗauki makamai kuna kashe musulmi ƴan uwanku kuma kuna tsaye jihadi haka ake yin jihadi ai da ji an gane wannan ko biri ya kama da mutum ba musulunci ake taimako ba akwai wani hannu daga baya wanda yake sakowa kuma asali da ɗauki su boko haram ɗin nan shin asalin su daga ina suke ne asalin su dai gargawa ne masu tsali masu karatun allo asali daga suka fara ko suka sai suka koma boko haram to amma yanzu kalli sai da motocin nan masu gala'in tsada na miliyan biyu miliyan uku uku sai ka ga wani da sun fi hamsin din nasu ne ko sun suke da har kaza da kaza da kaza ina suka samu ainihin kuɗin ƙasa suka tono su noma suka suka same su kasuwanci suka suka in kasuwanci da suke saidawa ya kamata a yi wannan tunani ko a sai ke nan a so wani guri da suke samu su suna fata mun gane to a takaitan takaitawa ɗan uwa wa'annan abubuwa gaba ɗaya mu ne ba mu sani ba amma Allah ya sani amma akwai dukkanin alamu waɗanda da ka dinga aunawa za ta ga cewa haƙiƙa ba wai musuluncin ba ne ba illa iyaka musulunci ake son ganin bayan to Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin kare addinin shi ya ce wallahu yutimmu nurahu walau kariha al-kafiruna Allah sai ya cika musulunci ki mutumma nurihi walau kariha al-kafiruna ko da kafirai ba sa so Allah ka taimake mu Allah ka taimake addininka Allah ka taimake masu taimaka mu addininka ko tambaya to bismillah babu to shi kenan babu tambaya wala kuma ta gaskiya haka ne haka ne Hmm. haka ne to bari ka ga sauki in faɗi yadda ka faɗa in a raba cinka in ce ma albasa da malam yake cewa shi a take fahimtar fa boko haram na asali na an gama babu su yanzu yanzu wani abu ne kuma daban suka are rigar boko haram suka yafa kura ce cikin fatar rago haka ne ko wani abin ne daban wata ƙungiyar ce daban da amerika da isra'ila su kirki da kuma waɗansu ƙungiyoyi da waɗansu mutane da suka zo suka shiga suka aro suna suka yaba wannan fahimta ce ko mana akwai masu irin wannan fahimta da yawa akwai masu irin wannan fahimta da yawa asali su sun kila su kirkiri boko har sun da haka suka yi nufin ta zamo ba ba da wannan niyya suka yi ba amma tunda sun ba da kafa bango ya tsage sai ka dangare ya samu gurin kutsawa sai ka dangar ya samu gurin shiga Allah ya kyauta an gane Allah ya kare to saukin abin da Allah ya alƙawarin musulunci ba sai ya ci gaba addinin musulunci sai ya kai labari ko kafirai sun ci ko sun so ba yau suka fara ba tun zamanin manzon Allah yana raye suka fara irin wannan kullakullan har bayan har zamanin sahabbai har yanzu suna yi kuma har yanzu ba su kana musulunci ci gaba ba kullum sai kake ana shigowa musulunci yanzu cikin Ramadan din nan in kana jin manyan kafafen tafsirai mutan dalla da gurare manya-manya kullum za ka ji waɗanda ba musulmi za shigowa musulunci kullum shigowa ake musulunci haka ɗan ka tafi kudancin ƙasar nan shigowa ake musulunci haka duk duniya inda ka zaga yanzu a duniya musulmi karuwa yake ba a rabuwa ko yankin ku yankin garin ku za ka ana cewa unguwa kaza mutum kaza sun amshi musulunci gidan kaza mutum kaza sun amshi musulunci ko ba ku jin wannan to kuna ji kuma ana ta hankata ba ka ji kuma an kita ba ka ji ana wani taro ba ga wani taro kan ana yi wasu ne kuma ake amsa a wani addini sun ta musulunci sai a shigo to yadda ake ta shigowa din nan haka ake ta shigowa kuma suna bakin kokarin su na ganin bayan shi Allah kuma yana ciyar da shi gaba ta Allah ba ta su ba Allah ka taimake ni Allah ka taimake addinin ka Allah ka sanya albarka ga abin da muka karanta wanda makaranta daidai Allah ka ba mu ladan ka tabbatar da shi cikin zakatan mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana ka yafe cikin zakatan mu Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya Ya karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba kasar mu Najeriya zama lafiya Allah ka wada kasar mu lafiya yan uwa mu ne su daga mutu Allah ka zikar su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare su da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiyar da maka a aya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa na barkoki masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu ka san bukatun masu far'a da gare mu ya Allah Allah ka sa na barkoki masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah الله كتني شيء مجبا كده ربنا عدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب قبل منا إنك أنت الغفار الحمد لله آمين